السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذا وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدوكتين سركيا كام يوشا تقص جوات الجمال الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم جبو إلى دريه لأربعين وما يو أشرين بيار جوات ويا ميلادية بالنبي لقوم شاترة أو أن مسلاتنا ميتام البركة مسجد جامع الشيخ الحق السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasi a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمالني الإمام العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله wannan shi ne zai zama majalisunmu na ashirin da ɗaya a majalisunmu na ashirin karatun ya gudana a babun alhaya min al a wajen lokacin da nake gabatarwa na samu wata rukewa na faɗi cewa al'imamun bukari a cikin sahihinsa ya ce babun babun ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam da'abu fa'inan haya a minan iman yadda yake a nan haka yake a cin sayin bukari wanda suka ji suka kiyaye sai su gyara za mu tashi babi da ke cewa babun فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلا باب فدن ألا مدوك تنسرتي لكم تذكير سدعة تامو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم بيكي تشيوا فإن تابوا إذن كافرين سكتوبا ولن دبا مسلمين سكتوبا وأقاموا الصلاة كما سكتين سلا وآتوا الزكاة ثم سكا بعد زكاة فخلوا سبيلهم فكتالي تخف تقص فإن تابوا نمع التوبة على نفهم فإن تابوا من الكفر ودخلوا الإسلام إذا سكا توبة سكا بكاتم في سكا لا مسلمين باين سيشد مسلمين بالإكراه suka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma suka ce ɗaya daga cikin su yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ku jinsan ku da cikin mutane ku da cikin mutane idan suka suka suka tuba suka shiga musulunci bin ikra suka yi kirari bi shahadatai suka tabbatar da cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan da shi ake shiga musulunci shine abu na farko da ake nema kowa wanda ba musulmi bai faɗa idan ya faɗa wa aqamus salata sannan su tsaye da sallah malamai suka ce aqamus a adamu alaiha wa بشروطها وأركانها وفرائضها suka dawwama suka ci gaba da yin sallah ba su daina yin sallah ba ta hanyar ba da yin sallah ta hanyar kiyaye sharɗanta da rukunanta da farillanta sannan wa ta wuzzaka ta sannan kuma suka ba da zakka ita uzzaka suka ba da ita yadda Allah madaukakin sarki ya ce a bada a lokacin da ake ba da ita in suka yi haka fa hallu sabila to ku kyale su ba ku da ikon da za ku taɓa su domin sun zama yan uwanku a wata aya yace fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku dini. sun zama yan uwanku dini so da ka ba ku da ikon da za ku taɓa su to an samu fassarar wannan ayar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anhu radiyallahu ma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وأن حديث قال وعنه أي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما domin hadisi na 23 hadisin da ke cikin babu na alhaya umar iman sagiduna abdullahi na umar ya ruwaito shi to a nan ma sagiduna abdullahi na umar ya ruwaito shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce umirtu an uqatilan nas an umarce ni da in yaki mutane hatta ya shaɗu an la ilaha illallah a ce sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa yuqimu as kuma su ci da sallah su yi ta zakata kuma su ba da zakka fa idza fa'alu idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum ku sun tsare jinadan su daga bari ba wanda zai taɓa. su wa amwalahum sannan kuma sun tsara dukiyoyinsu ba za a karɓar musu dukiya a matsayin ganima ba illa bi haƙƙin islam sai da wani haƙƙi na musulunci da suka taɓa in sun taɓa wani haƙƙi na musulunci to su ma za a yi musu hukunci gwagwadon wannan haƙƙin na musuluncin da suka taɓa wa hisabuhum ala sannan kuma binciken al'amuran su da sakamakon abin da suka aikata na ga Allah madaukakin sarki na gobe al'iyama wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da a yau a wannan zamanin mutanen da ake ce musu al'aqlaniyu wato masu aiki da kwakwalwarsu ba da nassi ba yana ɗaya daga cin hadisan da suke kai ma bara suke kai masa hari wasu suka tafi kan cewa hadisin maƙarya ne wasu suka ce a ba ƙarya ba ne amma ya saba ma ƙur'ani saboda ƙur'ani yana cewa la ikraha fi ƙur'ani yana cewa afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu Da makamantan irin waɗannan ayoyin da ƙwaƙwalansu suka ba su cewa wannan hadisin ya saba musu wasu suka ce wannan hadisin ba an goge shi kuma ta ba shi ne wannan hadisin yana da girman sha'ani al-imam ibn al-mulaqqin rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-mu'in fi tafhim arbain da yama al-arba'un an-nawawiyya yace wa hadha al-hadith azim hadisi ne mai girman fa'idoji الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله yana cewa. إن هذا الحديث بلغ حد التواتر في حديث يدي قيمة متواتر صحابي من يمن يا سنفقوا مشاوة أن سكا ويتوشي أبو هريرة يا ويتوشي عبد الله بن عمر يا ويتوشي لسورا صحابي ما سيوا حديث متواتر متواتر sannan kuma babu wani hadisi da ya inganta kwara ɗaya da ya saba ma alkur'ani wannan dalilin da yasa imam ibn qutaybah ad-dinwari ya rubuta littafinsa sa ta'wil mukhtalif al-hadith hadisan da wasu ke dauka sai su ce ai sun saba ma al-qur'ani sune al-imam ibn qutaybah rahmatullahi alayhi tun a zamanin sa ya dauki wannan hadisin ya bada amsoshin su Daga wannan hadisin babu wani malamin hadisi da ya soke shi hadisi mutawatiri in an ce hadisi mutawatiri baya bukatar ma ka ce ya inganta ya wuce matsayin ka ce ya inganta ya kame hadisin yake nufi hadisi ya ce umir an uqatila katilan nas an umarce ni da in yaki mutane an uqatila ba an aqtula ba hadisi yana cewa an umarce ni da in yaki mutane uqatila daga muqatala qatala yuqatilu ta. in yaƙi mutane wa hunaka fakkun wajibun bainal qatl wal qital wal muqatala akwai bambanci tsakanin al kashewa wal qital da kuma yaƙi An yakunu al-qital bila qatl ana yaƙi babu kisa ana yaƙi ba kisa ba da an ci alƙital dole ya zama an kashe wani ba Yana iya zuwa a je a yaƙi amma ba a kashe kowa ba so da ka fahimta ta farko kenan so da ka musulunci bai ce a kashe wanda bai yi imani da Allah ba bai ce ba babu ka'ida kwara ɗaya ta musulunci da ya ce ta ce duk wanda bai musulunta ba a kashe shi babu so da ka abu na farko kenan أمرت أن أقاتل أقاتل بأن أقتل با. صنع الناس mutane waɗanda mutanen malamai suka ce ga baki ɗaya mutanen duniya guda uku In ma mu'minun wa ma kafirun wa ma munafiqun wa za raji alahu su uku ne ko dai musulmi mummuni musulmi kenan ko kuma kafiri ko munafiki umirtu an uqatila an-nas umirtu an uqatila al-muslimin kaga ba zai dauka an mutumin yake musulmai umirtu an uqatil al an umarce ni yaki munafikai a ah. sun kuma ka ce hatta ya shahadu an la ilaha illallah ai munafikai suna cewa la ilaha illallah idan ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai wani hadisi sai ya zo tasrihan ce ce umirtu an uqatila al mushrikina an umarce ni da in yaki mushrikai hatta yashhadu an la ilaha illallah kenan wannan annas in amun ne amma urida bihi al domin lafazin annas mutane kuma sannan sai aka sa mai alu da annas mutane annas akwai inda ya zo a matsayin amun urida da bihil umu ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a duwan wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kai wasu malamai suka ce min min adam alaihi salam ila akhir makhluqin min an-nas kin shiga cikin wannan ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kaga annas kuma sai aka sai aka ce jami'a an ka karfafa umumin sannan annas na zuwa da ma'anan amul urida bi al-khusus وأذن في الناس بالحج يأتوك إدالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عليم وأذن في الناس كسنر أشكم متعني هذا متعني أي وأذن في المؤمنين كسنر أشكم ما في إيماني دومون هذا غير بدي بأي سنهزبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن وألا يطوف بعد هذا العام مشركون daga fanadin nan kada wani mushriki ya sake yin tsawafi har yi hajji bila tsawa ana yin hajji babu tsawafi ka zo ba zai ba so daga annas nan al-mushriki umirtu an uqatil an-nas ay al-mushriki an umarce ni da in yaƙi mushriki sannan su ma mushrikan duka a idan aka zo matakai uku ake da su matakai uku ake da su da farko suka ce hudu ba الأمر الأمر بالدخول في الإسلام فإذا دخل الإنسان في الإسلام يؤمر بالهجرة من بلده إلى بلد الإسلام فإن أبى المسلم طولب بالجزية فإن أدى الجزية ترك وأومل معاملة الجني وإن أبى أن يؤدي الجزية إذا يقاتل متى تنفقوا كم إلي تبدأ سن حديث مسلم من ظل تصمي يتشي إذن أكسوا كجرين كافرين فأبو نفقوا لذا أفاق مدشين أكرات زواج مسلمين إذن سنة مسلمين أونسان لوحة ya ce su bar garinsu su tashi daga garinsu su dawo garin musulmai a yanzu ma idan ba yi da ƙarfi za a umarce shi cewa ya tashi daga garin shi ya dawo garin musulman. idan ya ce shi zai zauna a garin su, ya ce to shi ke mai zaman ka garin ku amma ka sani an ta ka arabin musulmi kamar ba kauye ne daga cin kauyawan musulmai abin da aka ɗora ma musulmai na hukunce-hukuncen ibada da sauran hukunce-hukunce ya hau kanka amma idan aka samu jihadi aka je jihadi aka samu ganima kai baka je ba domin kana mutu, to baka da komai a cikin ganima in baiwa aka samu baka da komai a cikin bai idan ya ce ba zai musulunta ba to yanzu za a nemi cewa ya ba da jizya ya zauna a matsayin zimmi ya kafirin amana ba za a taba shi ba ba za a cutar da shi ba duk wanda ya nemi ya cutar da shi ma hukumar musulunci za ta kare shi kuma za a bashi da cocinsa in kirista ne in mushirin in ba yahude ne za a bashi da somarsa inda yake bautarsa za a bashi ba za a taba shi ba ya limamu abu hanifa an sha faɗa mana a mazhabinsa da wani musulmi zai yi kasassa ba ya tafi unguwarsu ko garinsu sai je ga suna shan giya sai fasa musu giyarsu ya fasa musu kwalabansu alimamu abu hanifa ya ce sai ya biya sauran malamai suka ce a ba zai biya ba sai ya ɓata ɓanna sai dai a masa faɗa a ce kai ya sake yi amma babu biya to idan suka ƙi yadda da wannan matakin na ƙarshe to shine aka ba da dama a yaƙe su yaƙi kaga ita ce ka'ida sannan yaƙi a musulunci abu biyu ne akwai yaƙin da ake ce masa jihadu da'awa akwai jihadu da'awa. yanzu wannan manzan salma yana bayani akan jihadu da'awa. jihadu da'awa shine musulmai su tashi su tafi garin kafirai domin gayyata su zuwa ga musulunci su bi kuma wannan waɗancan kan da aka tsara jihadu dafi kuwa shine kafiran su su taso su yaƙi musulmai to musulmai za su kare kansu to daga wannan hadisin yana magana akan jihadu da'awa ko itanu da'awa ga matakan da ake bi daga musulunci baya matsa wani ya ce sai yayi musulunci dole in ka ce ba za ka yi musulunci ba to ka zauna a matsayin jizi a matsayin kafirin amana a zauna da kai lafiya shike ba za ka cutar da musulmi ba ba za ka haɗa baki da magabtan musulmi su cutar da su ba so daga wannan ita ce ƙa'ida so daga ba ana nufin cewa hadisi yana nufin duk wanda ba musulmi ba a kashe shi ba wannan fassarar da wani daga cikin malamai yayi a'a a yaɗa musulunci ta hanyar waɗancan matakan domin duk wanda ya ce ba zai ba da jizya ba baya son zaman lafiya kenan da musulmai wannan ya halatta a yake shi a yaƙi da shi sannan zai iya yiwa kuma a yaƙin nan da shi ba a ma kashe shi ba a kama shi a matsayin fursunan yaƙi shi ke kuma mutanen da suke sukan musulunci da cewa musulunci musulunci ba shi ya kawo yaƙi ba tun tuni a tarihi akwai yaƙi a duniya tun da duniyar nan ta kafa ana yaƙi tun tuni ana yaƙi to musulunci ne kawai shi ke zama baya yaki so da akwai yaki a musulunci amma da ƙa'idoji da dokoki ba kamar yadda waɗanda ba su fahimci musulunci ba kuma suke yi a yau su zo su samu mutane da waɗanda ba musulman ne da waɗanda ba musulman ba duka su tada su kaga ba daidai ba ne wannan ta yi shaɗu an la'ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus sala sannan su tsaye da sallah malamai suka ce shin wannan hadisin hujja ne a matsayin cewa duk mutumin da yake yin sallah a kashe shi ne me kin yin sallah kana biyu an sha faɗa mana akwai akwai tariku salati jahdan akwai tariku salati kaslan akwai mutumin da yake kin yin sallah saboda bai yarda da hukuncin ta ba shi ya daina sallah saboda bai ta daina sallah to me ya an yi sallah a masa bayani a ja masa ayoyi da hadisai da suke bayani akan jalla da kuma matsayin kacin musulunci amma ya ke magadas ya ce a har shi ba zai yi sallah ba sallah ba wajiba ba ce to annan malamai suka ce wannan ya zama kafin al-imam na hajar ya ce wannan hadisin bai zama hujja akan ya zama hujja ga masu cewa za a kashe wanda yake sallah ba wanda yake yin sallah ba domin cewa yi an uqatila bai ce an aqtula ba sai dai wasu nasosan su ne suke ishara zuwa ga haka bambaji wasu malaman kuma sun kafa hujja da wannan hadisin a matsayin cewa duk mutumin da ya musa hukuncin sallah to ya kafirta ya ridda kuma za a kashe shi sannan wa yuktu sannan su ba da su ba da wannan hadisin shi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ya kafa hujja da shi ya yaƙi mani uzzaka waɗanda suka ki ba da zakka a zamaninsa bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi sallama aka samu su masu dukiya daga cin ƙauyawan larabawa sai suka ce su ba za su ba da zakka ba sajiduna abubakar rabi allahu anhu ya yake su sajiduna umar rabi allahu anhu allah madaukakin sarki bai fahimtar da shi a lokacin ba ya za ka yake su wa kan shahidu an la ilaha illallah na abubakar ya ce wazzakatu min haqqiha ai ai illa bi min haqqi ai ai zakka na cikin haƙƙin musulunci na umar ya ce na kasan wannan hadisin amma kamar ban taɓa jin shi ba sai yanzu da na abubakar ya fito ban taɓa anarsa sannan ko da ka sayyiduna abubakar radiyallahu anhu hujjar sake na wannan hadisin ya yaƙi mani zakati waɗanda suka kira da zakka aka yaƙi su sannan wannan hadisin yana tabbatar da cewa ashe tsarin duniya ba a taɓa samun tsarin da ya faɗa da masu dukiya a kan su ba da haƙƙin talaka ba ba musulunci ba musulunci shine tsarin farko da aka taɓa samu a ban ƙasa da ya yaƙi masu dukiya a kan sai sun ba da haƙƙin talakawa domin zakka haƙƙin talakawa ne haƙƙin su ne a wajen masu dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inhum ata'u laka bidhalik fa'muhum ko fa bayyin lahum ko fa alimhum anna Allah قد ابتغض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم Allah ya wajabta musu yin zakka za a karɓi wannan zakkar dukiya daga hannun mawadatansu a ba talakawa so da haka waɗanda suka ba da zakka a musulunci hukuncinsu shine a yaƙe su a su akwai malaman da suke ganin ko da ba su musu hukuncinta ba kama a imamu abu ubaidin alƙasir ibn sallah a cikin littafin sa al-iman shi ya tafi akan cewa ko da ba su hukuncin zakka ba to ya halatta a yake su in mana uha in suka ki ba da zakka wasu kuma malaman suka tafiya suka ce a illa an hadu hukmaha ai illa an yajhadu wujubaha sai dai idan sun ce ba za ba wajiba ba ce فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم كينا إن سوك عيكة ودن شن أبو بوا تو انتنا daga haka. daga gare ni wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu baya halatta wani ya yake su sannan kuma baya halatta a kwace dukiyarsu a matsayin ganima domin suna nan a musulunci al-imam al-mulaqi ce, wannan hadisin hujja ne da ke nuna cewa anna hunaka tafadulan nas fil iman lalle mutane ashe sun kasu gida gida a imani sannan wa anna al-imana إقرار باللسان وعمل بالأركان sannan واعتقاد بالجنان ashe musulunci abu uku in kai wasa da ɗaya daga cikin imanin ka zai samu matsala imani abu uku ne ikramun bil lisan harshe ya faɗa shi yasa idan mutum yazo zai shiga musulunci sai a ce ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya faɗa haka ya shigo musulunci sannan amalin bi hatta kila lokacin sallah yayi a lokacin sai a ce to ya je ya sallah ko kuma a fara masa ma a ce je wanka yi wankan shiga musulunci idan ya wankan shiga musulunci lokacin sallah yayi sai ce masa to ya je ayi sallah ya je yi sallah kila ma azumi ake yi ya ce to gobe zai tashi da azumi yadda musulmai suke azumi to zai yi azumi daga nan sai a ci gaba da karanta da shi ta ta'alimul islam koyaswan musulunci har ya kai matsayin da kila ya zama yana da dukiyar da zai zakka ya zama yana da dukiyar da zai je aikin hajji haka imanin da zai fi karuwa bil a'mal sannan sai itiqadun bil jana ashe akwai kudurtawa kuma a zuciya domin wannan shahada illa man shahida bil haqqi da gaskiya a cikin zuciya وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام إذا متن يتقى ولا أبدا كتشم مسلم شيتو ينا إيه يوازنن سيحالتا sannan dukiyarsa ta halatta a karɓe ta matsayin ganima domin ya ban musulunci illa bi haƙƙin islam ashe bayan waɗannan abubuwan guda uku ashe akwai abin da mutum zai iya taɓawa na musulunci kuma ya ban musulunci jininsa ya halasta bayan jininsa ya halasta sannan dukiyarsa ta halasta a matsayin ganima ga musulmai illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah wanda duk ya irin waɗannan abubuwan ayyukan musulunci yayi ikirari da baki sannan ya ci gaba da aiwatar da musulunci a aikace sannan babu wani abu da ya aikata ko ya furta da ya warware waɗancan abubuwa to ka shi ba ce ka taɓa shi ba da wannan ne malamai in ji al'allama su hajar rahmatullahi alaihi malamai suka kafa hujja da cewa mutumin da ke yin bida'a bid'a da bata fitar da shi daga musulunci ba ba bid'a muqaffira ba baya halatta a kafarta shi haka nan mutumin da ya aikata wani sako daga cikin nau'ukan sako da ake da shi ya halatta a kafarta shi kawai dan ya aikata wannan sabon mutumin da ya tsariya ba kafiri bane a'a fasiki ne mutumin da ya zina ba kafiri bane a fasiki ne mutumin da ya yi watsi ba kafiri bane amma fasiki ne mutumin da ya ci amana ba kafiri bane amma fasiki ne mutumin da ya ci riba ba kafiri bane amma fasiki ne amma idan ya halasta ya ci duk waɗannan abubuwan da aka faɗi cewa haramun ne ce shi halas ne a wajensa to daga nan ya tashi daga musulunci ya koma kafirci yake ya fita daga musulunci wannan ita ce ƙa'ida sannan wannan hadisin yana raddi ga ƙungiyoyi guda biyu na ɓata hawarijawa da murjiya hawarijawa su suna ganin cewa al'insan ya kuru jirtikaji tabirafi mutum in ya aikata zunubi kwara ɗaya ko ya fita musulunci su a wajensu so daga mutum yana karya a wajen hawarijawa to ya fita musulunci an nemi wa a mustafa haddani wannan ya halatta a zidda jininsa ya halatta a kashe shi ya halatta kuma a kwace dukiyarsa a yin ganima saboda ya yi ƙarya kawarin kenan saboda ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa idza fa'alu zalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum annabi ne ga ɗaya kungiyar wacce take kishiyantar take kishiyantar khawarijanci su ne murji'a su kuma suna cewa al ya kunu bil iqrar lisani faqat idan mutum ya ce a baki kawai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ولو لم يعمل أي عمل Islam الإسلام يعتبر مؤمنا كامل الإيمان idan mutum ya faɗi kalmar shahada ko zai komai a musulunci to yana nan kuma imaninsa cikakken imani wani daga cikinsu ma cewa yake kamar yan kullabiya a cikinsu cewa yake yi a imanu ka imani jibril alaihi salam imaninsa daidai yake da zama lafiya Jibrila alaihi salam wanda malaman aƙida sun tafi akan cewa duk ba'ad da kake ma Allah to baya halatta ka ce imani ka imanin mala'ika ko imani ka imanin jibrila ko imani ka imanin mika'ila illa da kake ma Allah matsayin ka na dan adam to har kai wannan ka san sama ka ce imani na daidai da na mala'ika jibrilu alaihi salam wanda Allah ce la ya'tuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun kai mata sifu imanaka bi imanihi كيف يبلغ إيمانك إيمانهم يا ذا إيمان الحقينات لا يعصون الله ما أمرهم wa yaf'aluna ma yu'marun kai ko fa Allah zai kira ka da sunan imani amma kuma a faɗi zunubin da kai ya ayyuhal ladina ta kuma. wa dahu ma baqiya min riba ashe zai iya yiwa mummuni ya cire ba? ka gani to su ne wannan so daga wannan hadisi ne mai girman sha'ani da a ce za a yi ta sharhin su a yi ta sharhin sa sai a fito da abubuwa da yawa a ciki babu man qala inna al-iman amal babin da zai yi bayani a kan cewa fassarar mai magana da ce innal imanu huwa al lallai imani ne aiki malamai suka ce wannan unwanin da al-Imam Bukhari ya ce innal imanu huwa al kamar yana so ya ce ne innal amala min iman innal amala min iman lallai aiki yana cikin imani zai yiwuwa kawai ka ce kayan imani da baki shikenan kuma ka tsaya da ayyukan musulunci ba ka yi a innal imana min al'am a innal amala min al'iman lalle aiki yana cikin imani to kawai sai ce innal imana huwa al'amal imani shine aiki ai inna al'amala min imani? aiki yana cikin imani Ai أي لا تكون صحيح الإيمان وكامله حتى تعمل عملا عملا يرضي الله ورسوله بذاك تتمي تتم إيماني وإن دل تتم إيماني تيكا يأيكن دعال لا يددش في يسا دك كان تيكا إيماني كونتو لأيكا ذات تزوى ذا اتقامك أيكا ذا اتقامك أيكا ذا اتقامك أيكا حرما ذا اللي تميتي الإيمان جرع وسبعون شعبته علىها قول لا إله إلا الله وعدناها إمادة العدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان Sau da ka ba ka zuwa kai ka ce ka yi imani amma ba aiki a wannan imanin karramiya ko kullabiya ne imanin murji'a amma imanin Allah madaukakin sarki da manzansa sa sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya cika waɗannan abubuwan guda uku ko bangarora guda uku da aka sha ambata mana kuma aka ambata ba da daɗewa ba itiqadun bil janat amalun bil arkan iqrarun bil lisan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تنبي معيسي صلى الله عليه وسلم إذن ولن تنبيوين سنزو عن يمع نفسه مسؤول يوعد malamai suka ce za ka ga a su'ar wahi lakin da la'azubi ba ta musalita tambaya ka ɗaya amma kuma an fushin sun sai malamai suka ba da amsa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam fi ijabatihi li hadhihi aw li hadha as-su'ali ya'tabiru hal as-sa'ili annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon zuwa kai tambaya sannan babu cin karo tsakanin waɗannan abdaliyyar da manusa ne ke faɗi da kuma lissafa wanda yake yi سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا تنبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل النبي صلى الله عليه وسلم مسعود يشي إيمان بالله ورسوله قلت ثم أي قال الصلاة على وقتها قال لي الصلاة على وقتها حريت ولو استزدته لزادني da na ci gaba da tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya ce min ke kaza ke kaza ke kaza to abinda annabi sallallahu yake shine ya tabi'u bi halis sa'ili yakan kalli waye tambaya sai ya ba shi amsa a ina ne wane yake da tasjaru a tayan masa da ta? sai mun sune kibo wasu ayyuka daga cikin ayyukan imani sai ce su suka fi su suka ce to daga anan an tambayi mansu ma aka ce ayyul amali afdalu wani aiki yafi قال إيمان wasu ورسوله فيما يأتي عليه الصلاة والسلام يتشين إيماني لألا ده من زنسع وأن اتفاقا باب عيك ديبيش domin idan baka yi imani da Allah ba baka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to duk sauran la tasibu amalu ayyukan ba za su inganta ba so da aka mabukun farko shine imanin billahi wa rasuli yima yin imani da Allah da ma'aikinsa abu da farko ce kila sun ma sai aka sake tambayar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai me qala al-jihad fi sabilillah sai mansun yace sai jihad shi ko jihadin nan kaga eh, abubuwa ne a nan jihadi ya fi ital kuma الجهاد أعظم من القتال أن شامل ونن بسر إن أتي جهادي تو يأخذ القتال فاقي دومين شي جهادي شيني قبل الوسع لإلاء كلمة الله بطريقة من طرق إلائه أظن ذلك كما جهادي شيني إلاء كلمة الله بذل الوسع لإلاء كلمة الله بطريقة من طرق إعلائه abin da ake ce jihadi shine baza kwanjinka ba da kokarinka yin iyaka abin da za ka iya a matsayinka na ɗan adam musulmi lila'i kalimatillah don ɗaukar kalmar Allah bi tariqatin min turuqi ila'ihi ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi so da kan an ce jihadi a musulunci baya nuna yaki kawai duk wani ƙoƙari da mutum zai domin kalmar Allah ta ɗaukaka to sunan wannan ƙoƙarin nasa jihadi jihadi yanzu wannan karatun da muke jihadi shi ya sa al'allama tubin alƙarni rahmatullahi alaihi ya kasa suwa ake yaƙa suwa ake yaƙa ina jin mun taɓa yin wannan karatun a kitabul jihadi a cikin zutul ahkam a shimfidar da muka yi suwa ake yaƙa sannan nau'ukan abin da ake yaƙarsu da shi ko suwa ake ma jihadi ko suwa ake yin jihadi don su sannan idan za a yi jihadin nan hanyoyi nawa ake da su daga cikin waɗanda ake yin jihadi akwai jihadun nan akwai jihadun shaitan akwai jihadun kuffar akwai jihadun munafiki akwai jihadun a wal zalimin na fataqa akwai jihadin da za a yi rai za a yi jihadi rai ranka kai kanka jihadin yana koma zuwa gare ka kai kanka abu huda ake nema jihadun nafsi ala al'ilm jihadun nafsi ala al'amal bil ilm jihadun nafsi ala ad-da'wati ila al-ilm jihadun nafsi ala as-sabr ala tilka al-thalathati al-mazkura ayaki rai sai mutum ya yi ilimi domin idan ba kai ilimi ba aslu kulli a aslu kulli shay khairin fil ilm asalin kowane alheri daga ilimi ne daga ilimi ne so da ka mutum ya yaƙi ran sai ilimi yanzu din nan da muka zo nan muka shiga muka shigo masallacin nan kowa sai da ya iya yaƙar ransa sannan ya iya zuwa zuwa ne yana nan yana aikata abin da ba zai samu lada ba ba zai samu zunubi ba shi ne mafi sauki ba lada ba zunubi yana can yana aikata abin da babu lada babu zunubi akwai wanda kuma yanzu maganar da ake ciki ɗin nan yanzu ɗin nan to shi kuma yana aikata abin da zai ja mashi zunubi akwai wanda kuma zunubin ba yake aikatawa kawai Allah amma sai Allah ke mutum mutum shi sai sai sai jihadun nasu ala ilmi ke to bayan an yaƙi rai kuma ya an yi ilimin to sai jihadun na ala al'amal wa huwa as'ab min na ilm as'ab min al-ilm al-awwal yin aiki da ilimi ya fi ilimin wahala shi ya sa ilimin masu ilimi ya fi yawa fiye da aikinsu ba ka iya cewa duk abin da ka sani ka yi aiki da shi so tarin ilimin mutum ya kamfi aikinsa yawa shi yasa akwai malaman da zaka ga ake siffanta sai su ce suka dana cewa wa amaluhu aktsar min ilmi akwai waɗanda kuma ake yaban su ya ce wa amaluhu khairun min ilmi aikinsa ya fi ilimin sama alheri so kila da za a dawo a babin ilimi riwaya sama ba za a shekara saboda yana da raunin kwakwalwa amma ko mutum ne abidi nafi in ka dauki Hammad ibn Salama rahmatullahi alayhi amaluhu amaluhu khairun min ilmi malami ne amma riwayarsa ba ta da ƙarfi sosai kamar yadda yake mai yawan ibada akwai ire-iren su irin su al-kuzai ibn iyad da makamantansu to sai na uku kuma shine jihadun nafsi ala ad-da'wati ila al-ilmi wal amali a yaƙi rai bayan kai ka koya ka yi aiki to ka kuma kira wani yayi domin kana yi ne idan ka samu aljanna to shi ma ka gayyato shi shi ma ya zo yi domin a shiga aljannan nan tare da'awa ce in ka sani amma kawai ke ka bar ilimin akan kanka to akwai damuwa sai na ƙarshe shi kuma shine jihadun nafsi ala sabri ala tilka salatati mazkura a sai ya jure a kan waɗannan uku don ba juriya ba za a iya ba ba juriya ba ilimi ba juriya ba aiki da ilimi ba juriya babu dawa sai an jure to sai na biyu cikin waɗanda ake yi ma jihadi shine jihadu shaitan a yaƙi shaitan a yaƙi shaitan shi kuma da abu biyu bil yaqin wa sabr a yaƙe shi ta hanyar ilimi sannan kuma a yaƙe shi ta hanyar juriya shi ma sannan sai jihadu al-munafiqi su kuma mai bilisa su kuma munafikai a kafarin maganganun da za su tsorata su idan akwai munafiki da an zo ana faɗin ayoyi ko ana faɗin hadisai sai ya ce da shi ake sai zuciyar shi ta fara faɗa mishi to a mishi haka sannan sai jihadul kufa ana yi musu suwa bilisa a musu da harshe sannan wani istilal a yaƙe su kuma da makami in ana da ikon yin haka haka azzalumai haka fasikai haka masu bid'a makamantan haka kun ga wannan shine jihadi to shine abu na biyu a nan da maza sun bai lissafa ashe shi ma jihadi yana ɗaya daga cikin ayyukan imani shine abin da alimamu imam Bukhari yake son ya nuna mana domin ai jihadi aiki ne ko to ya ce mana inda imanu huwa al'amal aka ce fassara inda al'amal dinar iman lallai aiki yana cikin imani ba ta cewa kai imani amma ba aiki kila sun ma za sai aka sake tambayan manzo sama ce ne qala hajjun mabrurun yace sai hajji ku kutacce hajjin ku hajji ku kutacce shine alhajju alladhi lam yarfut fihi sahibuhu wa lam yafsuq hajjin da da mutum ya je yi shi bai yi fasikanci ba bai yi kwakwata ba bai yi ta ba ko hajjin da ya cika waɗancan sharɗin alhajju a shi'un ma'alumat wa man farada fi yin alhajj fala rafal wala kusuka wala fidala fil hajj mutum ya je aikin hajji ba jayayya ba a jayayya aikin hajji jayayyar da aka hana ita ce jayayyar da ba ta addini da ya halatta a tattauna matsala ta addini don fitar da gaskiya amma irin jayayya da muke yau shi zaka je musulmi zaka je aikin hajji kuma kana musu wane ya kuwa da kuɗi ko wane dan kwallawa ne dan kwallawa ne eh, aljida din ke sannan wala kusu ba fasikanci aikin hajji kada mutum ya je na aikin hajji ya tata kan mutum ya je aikin hajji yana karya kada mutum ya aikin hajji na cin amana da makamantansu sannan wa rafat rafat magana da za ta tayar da sha'awa in ka shiga waɗannan kayan to shi nan ba ka ba kuma iyaye, ba maganar da za ta motsa sha'awa ta ɗan adam babu har sai an gama aikin hajji to aikin hajji da kuka daga waɗannan shi ne ake ce masa alhajjul mabrur wanda ban sani ke laysat laisa lahu jazaa'u illa al-jannah ba yi wa wani sakamako sai aljanna a wani hadisin manzo sun ya ce duk wanda ya cika irin wannan aikin hajjin ada ka yaumi waladatu ummuhu zai ga kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi har malamai suke da suka kaci gida gida hal alhajj yukaffiru dhunuba kullaha hatta al shin aikin hajji hatta manyan zunubai yake yake yi al-imam na yana da littafi akan wannan matsalar al mula ali al yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala da kuma tattaunawar da malamai suka yi akan haka shin har da manyan zunubai aikin hajji yake kan karewa ko kuwa ana nufin ƙananan zunubai domin mazu sun ya ce da ka yau yi wala lakku ummu ranar da aka haifi mutum sanya jariri yana da zunubi kaga bai da zunubi shi yasa ba haushe ma da ya tashi yake ne dan mala'ikan Allah ko ba haka bane shi yanzu da ya tashi zai wannan abu har kan mala'ikin Allah nan bai bari ba wai yana nufin wani dan yaro ne dan mutsiri wanda bai san zunubi ba ba alhaki a kan shi to kun ga wannan hadisin yana nuna mana ne yana nuna mana cewa ashe imani aiki ba a imani ba aiki dole aka ce an yi imani to abin da zai gaggata shine ne a gani a aikin shi bayan mutum ya ikirari da baki ya kudurta a zuciyarsa to kuma abin da zai tabbatar da imaninsa kuma imanin nasa ya rika daɗuwa shine aikin da zai rike yi da gaɓoɓinsa babun izalam ya kuri islamu ala alhaqiqa babun da ke bayani akan idan imanin mutum ya musuluncin mutum ya kasance ba na tabbas bane a cikin sayin bukari al-imam al-bukhari ya kara ya ce wa kana ala al-islam aw min al ya kasance mutum yayi imanin ne kawai saboda yayi ni kawiya saboda ka kashe shi to me hukuncin imanin musuluncinsa sa باب إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة باب da zai yi bayani akan ina hukuncin musuluncin da mutum da yi shi a tabbatwa ya shiga musulunci amma ya shiga ne domin ƙila tsoro ka a taɓa shi ko ka a yaƙe shi ne hukuncin haka shin za a kira shi mai cikakken imani ko ko a'a sannan yana nuna mana cewa shin da mutum ya shiga musulunci fara kamilan imani ya zama da cikakken imani ko ko a'a yanzu يجوز islami wal imani alaihi lakin لكنه غير كامل الإيمان ya halatta kawai dan mutum ya shiga musulunci sai a ce masa musulmi ko a ce masa mummuni amma ba ana nufin ya kasance mai cikakken imani ba ha abin da zai sa ke zaune cikakken imani shine ayyukan da zai zo ya rika yi a cikin musulunci ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da gidajen da zai rika shiga na imani waɗanda manzo Allah sai yake sun kai saba'in da ɗoriya shine zai sa mutum ya shiga amma da mutum ya shiga musulunci in ya shiga to a ɗauke shi a matsayin musulmi قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أو يا واد تقشقوا مفرنشي أو يا والله أغبات تقشموا من ملينة قال لا تعاء الشيء آه، آه. دي قومة الإنساء ينزل يعني قومة الغينة أما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أما هاي عند إيمان يشغل جنبكم ثم هاي يدخلنا غوات عن سعد بن عبي وقاس رضي الله عنه أن رسول الله سمع أعطى رحقا وسعد جالس فترك رسول الله صلى رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يحبه الله في النار لقى سعد بن عبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة إيه لقى تنسى حصان أن السلامة وند بشارة تتبت على الوقت سيكيسي واسويا الجنة سعد sannan هنا cin جاب الدعوة wanda إني الدعاء ينكون yankan wuka ne Allah madaukakin sarki دعاء karɓi addu'arsa dan kufa ya يا masa shari guda uku wallahi innahu la لا يسير مع السرية ولا يحكم ولا يعدل في القضية سنا ولا ي... ولا ولا ولا يعدل في القضية لا يسير مع السرية ولا يعدل في القضية يا متشدد سيدنا سعد ليش يشي يشي يا يا يشي اللهم إن كان كاذبا فأعني بصر وطول في عمره وابتنه في دينه يا الله وانا متمن ya من شري أكو يا تيني ربوني يا تيني ربوني sannan ya ce ni a ne ba na adalci a matsayina na gwamnan musulmai gwamna na musulunci da sagidu na umar ya naɗa ni ya ce ba haka ba ne to ya Allah madaukakin sarki yi sharri ya mun ya Allah madaukakin sarki ka masa abu uku ya Allah ka makantar da shi ka sa shi ya dade a duniya kuma ya tsufa ya dade sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka fitile shi a cikin addinin kai ya gama da duniya lafiya Ishin Allah ya amsa, dan amin suka ce amin, wannan mutumi bai tuba ba ya zo ya tsufa Allah ya tsawaita rayuwarsa malamai sai da suka ce sai da gashin girarsa sai da ya sauka haka nan ɗansa sai da ya sauko ya rufe idansa sannan ga makanta sannan Allah ya sa masa jarabar sha'awa da ya ji maganar mace sai ya bi ta da gudu yana neman ya kamo ta wata ya yi lalata da ita ya rike bi ko ko yana cewa ni ne wanda sa'adu ya ma addu'a mummuna ni ne kaga ne wannan to mujabud da yana ci mujabud da'awa أن رسول سمع أعطى رهبا من قال لك يا يابا وسي جماعة إذا أتى شيء رهب سوني دقا أكو زوا تارا رهب سينا سمنا أنا شيء ممتانا أنا دنجل أنا تمس رهب أنا تمس رهب قال أرهبي أعز عليكم من الله قادين جاء النبي شعيب ولولا رهتك لرجمناك ولولا رهتك لرجمناك أي ولولا قومك لرجمناك wata'azun jalisun mazu sama ya ba ya wasu mutane abin nan fai an dawo daga yakin da ba a gwabza ba manzo sama ya ɗiba ya ba su wani abu Wasu azun jalisun sa'ad yana zaune a taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama sai ya kyale wani mutumi bai ba shi ba ya raba bai ba shi ba wannan mutumin sunansa Ju'ayr ibn Suraqata az-Zamri ju'ai ju'ai ibn suraqata az-zamri shine manzalin sama bai bashi ba annabi ya ki kowa amma shi aka kyale shi ba bashi ba ilayya yace ni a gani na mutumin nan ya fi burge na a rayuwa ina ganin mutumin kirki ne na Allah amma kuma ya manzo Allah sama ya wannan raba ya ba kowa shi bai bashi ba فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان sai ce ya ma'aikin Allah wani abu ne suka ba shi ba a wata riwayar ta zo sai ce fasabar tuku sai na zo kunnan manzan Allah su sama sai na ce ya rasulullahi ba ka ba ju'ayin ibn suraka ta samari ba da wannan ne malamai suka ce ashe ana so idan za ka ba wani shawara ko kuma za ka masa nasiha to ka yi masa daga kai sai shi ta fi shiga الله idan ka zo ka nuna هيك kai dinna kai kai ki dauka فعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم توضى طاعة جاء الإمام الشافعي يقول ذاك من نصيحة قيدة جنيسية domin yin nasiha a cikin mutane a zo ana nuna ka ko kuma a faɗi siffofin da da an sadda duk wanda ya ji ya san da yaki ai ta kallon ka haka ana kallon ka hmm? sai dai mutum shi ne bayyana kan shi da kan shi wai an ce <laughs> alimamu ibn jauzi ya kawo a cikin littafin al'adiyya labari mai ban dariya wai wani makwabci ne yana zaune da makwabcinsa sai yana kiwon agwagi kullum agwagwa ta fita kuma gidaji ne daga shi sai na makwabcin shi in a babu ta fita ba za ta dawo ba shi ke kun sani an an ce ba za ta dawo kun sani shi ke agwagwa kullum agwagwa ɗaya ta fita ba za ta dawo ko guda nawa suka fita ba ba za ta dawo ba wannan mutumin a jiya dame shi sai ya tafi wajen annabi Sulaiman alaihi salam a zamanin annabi Sulaiman ya je ya kai masu annabi Sulaiman tsara, cewa to shi dai ga abin da ke faruwa kullum yana ciwon agwagi amma da agwagwa ta fita ba za ta dawo ba annabi Sulaiman ya ce to ya gidanka yake sai ni daga ni sai makwabci na nake daga gidan shi sai na mu kada miki a wajen sai annabi Sulaiman ya ce a kira sallah a da masallaci a kira sallah ka da masallaci annabi Sulaiman ya miƙe ya ce yanzu ɗayan ku ya tsaya da tsoron Allah gwagwar ɗan uwan shi ta rika fitowa sai ya kama ta ya tace shi ke nan ya yanka ya cinye kuma ya ci ga gashi na haya a fito mishi a kai ga gashin agwagwa na a kai ko sai makwacin ya yaka tuna ga wannan ba a ba tona shi a kai ba shi tona kai ko ya taba ya taba gashin kai shi kun ce lokaci yayi so sai ba za mu gama hadisi sai ba shi sai sati mai zuwa sai mu faro daga farko mun tsaya a daji sai mu faro daga farko maka dawo daga farkon babu insha Allah Allah shi ke da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh